masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da sake kasancewa ta da ni a wannan lokaci kuma a wannan tasha ta mai albarka wato shaidan mutum suna na fatima abubakar a wannan lokaci ma ina tafa ne da wani falala akan yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati amma lokaci ne na musamman jikon manzan allah wato imam sadiq alaihi salam yana cewa a yammacin alhamis da daren juma'a gungun mala'iku ne suke saukowa daga sama rike da alkaramin zinari da allon azurfa tun daga yammacin alhamis ɗin har zuwa fudowar ranar juma'a za su ta rubuta zallan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka babu abin da za su rubuta na aikan mutum banda yin salati ga annabi da iyalan gidansa da fatan za mu yawaita yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam salati a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayi kuma a ko da yaushe domin yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam salati da iyalan gidansa tsarkaka abu ne mai mahimmanci kuma abu ne aiki ne mai lada da ya kamata a ce mun kusance yin shi a ko da yaushe da fatan za mu yawaita yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam salati insha Allah a wannan lokaci iya abin da nake tafi da shi kenan sunana Fatima Abubakar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh